وما هو على الغيب بضنين kuma ɗan uwanku ba marowaci ba ne lantana ya muku rowar isar da abin da aka umarce shi da isarwa gare ku kuma baya karɓar lada kamar yadda bokaye suke karɓa